Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM da LOL FM da kuma niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato VOA hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar goma ga watan Agusta shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. To yayin da ake hawan arfa a yau sama da musulmi miliyan biyu ne suke gudanar da aikin hajjin bana ƙasar Saudiya ƙasa mafi tsarki ga mabiya addinin Islama. masu rajin kare tsarin demokradiyya sun ce wato sun ci gaba da yin zanga-zanga a yau asabar a hong kong a ƙarshen mako na goma a jere kenan da suke bore duk da cewa kuma hukumomin yankin sun hana su izinin gudanar da dukkanin zanga zanga da suke yi sannan watanni hudu da rabi bayan da dakarun da amurka ke marawa baya suka ayyana samun nasara akan kungiyar is bayan da suka karbe gasu ta ƙarshe wasu sun fara nuna shakku kan wannan nasara da ake yayatawa. kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda aka yi hawan arfa a ƙasa mai tsarki yayin da miliyoyin musulmai suka je aikin hajji. Sannan za ku ji cewa musulman ƙasar Kamaru suna neman waɗansu hanyoyin da za su yi hadaya a ranar bikin babbar sallah. Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. ku. Daga bisani kuma za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. yayin da ake hawan arfa a yau asabar sama da musulmi miliyan biyu ne suke gudanar da aikin hajjin bana ƙasar saudiya ƙasa mafi tsarki ga mabiya addinin islama tun ajiye juma juma'a aka fara gudanar da aikin hajjin inda mahajjatan suka yi dawafi ko kuma zagaye ɗakin ka'aba sau bakwai shi da aikin hajji yana ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci da ake so musulmi ya yi ko da sau ɗaya ne a rayuwa idan dai yana da hali da kuma ƙoshin lafiya muna ɗauke da ƙarin bayani masu rajin kare tsarin demokradiyya sun ci gaba da yin zanga-zanga a yau asabar a hong kong karshen mako na goma a jere kenan da suke bore duk da cewa hukumomin yankin sun hana su izinin gudanar da dukkanin zanga-zangar illa guda daya zanga-zangar wannan shekaran wannan karshen mako ta ɗauki ɗumi ne tun bayan da masu fafutukar suka yanke shawarar gudanar da wani gangamin nuna su a filin tashin jiragen yankin na hong kong a jiya juma'a inda a yau asabar aka yi zanga-zangar gama gari iyalai da dama sun shiga wannan zanga-zanga har da iyaye mata dauke da 'ya'yansu zanga-zangar da aka yi wa take da guard the children a turance wato a tsare yara wannan zanga-zanga ita kadai hukumomin yankin na hong kong suka ba da izinin a gudanar da ita watanni hudu da rabi bayan da dakarun da amurka ke marawa baya suka ayyana samun nasara akan kungiyar is bayan da suka karbe tungarsu ta karshe wasu sun fara nuna shakku kan wannan nasara da ake yayatawa daya bayan ɗaya shugabannin sojin amurka da jami'an diflomasiyya da kwararru sun fara nuna damuwa kan wannan ikirarin inda suke jan hankulan mahukunta kan cewa an kashe maciji ne ba a sa kai ba wakilin amurka na musamman kan siriya ambasada james jeffrey ya yi gargadin cewa ba a kammala faɗan ba domin a ce wasa har yanzu kungiyar tana nan da ƙarfinta wasu sabbin rahotanni da suka yi nuni da wasu bayanan sirrin da mambobin majalisar ɗinkin duniya suka fitar da wasu dakaru sun yi nuni da cewa har yanzu kungiyar ta is tana matsayin da za ta iya samun galaba a wannan yaƙi. 'yan sanda a tanzania sun ce akalla mutum hamsin da bakwai sun mutu bayan da wata tankar mai ta fashe a garin da ake kira morogoro da ke gabashin kasar a cewar 'yan sandan mutane sun kone ne kurmus sannan wasu da dama sun samu raunuka waɗanda suka shaida lamarin sun ce mutanen sun gamu da ajalinsu ne a lokacin da suke wato suka je kwasar ganimar mai bayan da tankar ta tuntsire sanadiyar hatsarin da ta yi a yau asabar shi dai garin morogoro ya kai nisan tafiyar kilomita 200 da dar salam babban birnin ƙasar ta tanzania labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc a india kuma jami'an kasar sun ce akalla mutum 42 ne suka rasa rayukansu bayan da aka samu zaizayar kasa da ambaliyar ruwa da ruwan sama ya haifar jami'an ba da agajin gaggawa sun ce an kwashe akalla mutum 100 a sassan kasar inda suka ce a jihar kerala ce lamarin ya fi kamari yayin da jihohin karnataka da mahashatra su ma suka fuskanci ambaliyar ruwan watannin yuli da satumba su ne watannin da kasar india ta fi fuskantar ambaliyar ruwa sanadiyar ruwan sama da ake yawan tafkawa a waɗannan watanni duk da cewa abin da manoma ke bukata kenan su ga ana ruwan sama babu kakkautawa yanayin kan janyo wato asarar rayuka da dukiyoyi ƙasar malta ta ce a shirye take ta karbi bakin hauren nan 39 da aka ceto su a tekun mediterranean safiyar yau asabar waɗanda wani jirgin ruwan sifani ya kubutar da su sai dai kasar ta malta ta ce ba za ta karbi wasu mutane 121 da tuni dama suke cikin jirgin ba waɗanda su ma kubutar da su a makon da ya gabata a wata sanarwa da ta fitar kasar ta ce an kubutar da ɗimbin mutane ne a wani yanki da ba za ta iya wani abu a kai ba a jiya juma'a fitaccen jarumin nan na hollywood richard gay wanda ya kai wa bakin hauren tallafin abinci ya ce abin da bakin hauren ke bukata kawai shine su kai ga gabar wata ƙasa saboda su samu damar ficewa daga jirgin domin su samu samar sabuwar rayuwa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yau ne takwas ga watan Zulhijja shekarar alif shekarar ɗari hudu da arba'in bayan hijiran manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahajjata a can kasar Saudiya suke sauke farali akan haka ne na jiyo eh, akan zanta da wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad da ke can Saudiya inda na fara da tambayarsa yaya aikin hajjin banan yake tafiya. Ah, aikin hajjin bana dai alhamdulillahi duk da yake a gaskiya an fama da matsanancin zafi a duk wuraren da yake alhazai ake don saboda a aunin ainihin ma'aunin celsius akwai ya gwada arba'in da hudu zuwa arba'in da biyar ma'aunin celsius kenan na aunin zafin yanayi kuma ga shi yadda yake ma'aikata kusan miliyan biyu ne daga ko'ina a duniya din nan aka zo domin sauke wannan farali na wannan shekara yakin ga akwai yanayin dai sai dai gyaran allah cinkoso da dai sauran abubuwan da yake zai daɗa wato sa gun ya zafi sai dai Allah cikin ikonsa da rahamansa an samu iska kuma har an yi ruwa ma a nan arfa. To Malam Abdulwahab shekarun baya da suka wuce an yi eh, turmutsutsu inda mutane da yawa su rasu a lokacin aikin hajji turai mutane aka tattake wasu aka daddanne wasu suka mutu mutane da yawa suka mutu hmm. a wannan shekarar wani irin eh, hanyoyi hukumomi suke bi don magance irin wannan matsala wannan karo ita hukumar ko kuma gwamnatin kasar saudiya ya fito da wani tsari sabon salo wanda yake akwai na'ura da ke sa ido wajen kai koman ma'a. musamman a wurin da za a je jamrat kuma nan muna inda yake daga nan ya ke tashi yawanci idan za a je jifa din to an sa na'ura wanda yake zai dinga sa ido akan ganin tafiyan jama'a wanda yake kuma don yi daɗa tabbatar da samun komi an gudanar da shi cikin lafiya ne ba tare da samun wani wato hautsini ba musamman wajen turoroniyan nan an tsara shi yadda yake lantarki ne zai dinga gwadawa su jami'an tsaro na saudiya da inda ya kamata su je su duba inda jama'a an samu cinkoso tsarin kenan da wannan shekara ita gwamnatin saudiya ta fito da shi. To an ce um, yau ana ta ruwa sosai lokacin da ake aikin hajji ya mutane suke aikin kuma yaya aikin hajjin yake tafiya? Eh an yi mana ruwa sosai a nan arafat ana gab da lokacin da yake a al'umma aka tashi ana ta roƙon allah ana ta neman tubaraki da neman yin addu'o'i wa ƙasashe da kuma kayukan jama'a cikin haka kawai sai kawai muka ga Allah Ubangiji ya sako mana ruwa wanda ke a Allah ya sa muna cikin dai kan ne so saboda haka dai wannan ruwa mu ya zama to mana alheri jama'a sai muna suke da wannan ni'ima kuma kawo zafin da ake ciki din nan ya rabu. لبيك اللهم la شريك لبيك اللهم لا شريك لبيك To bismillahi zan fara zancen batun bakka. Labbaika Allahumma la sharika labbaika. Duk wanda ya je maka ai ya kare ganin kallo. Labbaika Allahumma la sharika labbaika. الصفا والمروة من شائر الله لبيك اللهم لا شريك لبيك da farko in Abdulwahab Muhammad kenan wakilin muryar Amurka a can Saudiya. Musulmai a ƙasar Kamaru suna neman waɗansu hanyoyi da za su yi hadaya kamar yadda sunnar Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ta yi nuni da a yi ranar bikin Eid al'ada ko babbar sallah bisa al'ada kan a yanka rago. amma a halin da ake ciki raguna sun yi karanci sanadiyar rikicin boko haram da na 'yan awari. da suka mamaye yankuna da ake samun dabbobi kamar yadda za ku ji a wannan fassarar rahoton moki edwin kinziki musulmai suna sayan kayan abinci daga sananniyar kasuwar da ake kira marce hutime a babban birnin yuwande na kasar kamaru a shirye-shiryen da suke yi na maraba da sallan layya A Kamaru akan yanka dabbobi masu tarin yawa, musamman tumaki akan kuma rarraba namansu ga talakawa da mabukata kamar yadda addinin Islama ya tanada. Abdulaziz ɗan shekara 41 ya ce, a karon farko cikin shekaru ashirin ba zai samu damar yin hadaya ba. Saboda karancin tumaki na yanke shawarar sayan akuya, ba na so na gaza yin hadayar saboda farashin tumaki da ya tashi, su ma na akuyoyin ai ya karu. Aziz ya kara da cewa saboda karancin dabbobi wasu iyalai suna sayan kaji, waɗanda hakan ke haifar da muhawara kan batun sauya tsarin addini ya tanada a yi. Muhammad Abubakar mataimakin imam na babban masallacin wanda ya ce, addinin musulunci ya ba mutane damar daidaita rayuwarsu bisa ga abin da za su iya yi. Addinin Musulunci bai hana idan mutum ya kasa samun rago kamar yadda aka bada umarni ya yi amfani da wata dabba. Rashin raƙuma da ake fuskanta a yanzu shi yasa mutane suka koma wa shanu da sauran tumaki. Mafi yawan tumakin da ake sayarwa a garuruwan Kamaru ana kawo su ne daga yankin da ke kan iyaka arewacin Afirka ta tsakiya da Najeriya. wacce ke fama da rikicin ta'addancin boko haram ko kuma daga yankin ingilishi da ke yankin arewa maso yamma da kudu maso yamma inda 'yan aware ke ta fafutuka don kirkiro wani yanki da ke magana da ingilishi ko makwabta da chadi isa ciroma ministan ayyuka na kamaru da horo na sana'a da kuma musulmai ya ce rikice-rikicen da kasar ke fuskanta na da mummunan tasiri kan kiwon dabbobi. Le nombre de bœufs volés en territoire camerounais à la suite des agressions Mutane da yawa sun tsere daga wasu wurare a yankin arewa na Kamaru sakamakon ta'addancin Boko Haram da kuma yankin arewa maso yamma inda masu magana da harshen Ingilishi ke zaune saboda shine yankin da 'yan aware ke ayyukansu akan iyakar Kamaru da Najeriya ita kadai. kusan shanu dubu biyar da kuma dabbobi da ba san yawansu ba 'yan ta'addan boko haram suka sace a shekarar dubu biyu da goma sha shida bankin duniya ya amince da ba da tallafin kuɗi dala miliyan 100 domin taimakawa ƙasar ta kamaru wajen bunƙasa yawan aiki da kiwon harkar dabbobi a cikin shekaru shida bankin ya ce don maido da abin da aka rasa a sakamakon rikicin na boko haram shirin zai taimaka matuƙa wajen jure canjin yanayi da inganta yanayin abinci a tsakanin al'umma. A watan Yulin da ya gabata, kasar ta Kamaru ta fara rarraba matasa awakai da tumakai dubu sittin ga matasa a garuruwa da ke kan iyaka da Najeriya don samar da dabbobi don samun kuɗin shiga na yau da kullum tare da maye gurbin abin da aka yi asara don hana ƙungiyar masu kaifin kishin Islama din ɗaukar matasa. Dubban 'yan ƙabilar Bororos waɗanda 'yan asalin kamaru ne su ma sun tsere sun bar shanunsu bayan hare-hare da ƙwace musu shanun nasu ta hanyar da 'yan aware ke yi. 'Yan kabilar ta Bororos sun ce ana cin zarafinsu kuma ana kashe su ne saboda sun ki shiga yakin da ake yi. Fassarar rahoton Moki Edwin Kinzike kenan daga yawunde a kasar Kamaru. ma saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu yana ci a karfe 11 da minti 16 na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji babun farko na ansar tambayoyin masu mu da dama ciki da Dauda Hudu Unguru da Yusuf Musa da Ali Almu da ke son jin tarihin ministan sadarwar Najeriya Dr. Ali Ibrahim Fantami. su dauda hudu da sauran masu son jin tarihin sabon ministan sadarwar najeriya dr isa fantamuna saurare an dace saboda a baya wakilinmu a bauchi abdulluhan muhammad ya samo mana ansoshin irin waɗannan tambayoyin daga bakin shi kansa sheikh dr isa fantami wanda ya ce sunana isa ali ibrahim fantami isa ali ibrahim fantami wanda yake dr ali ibrahim fantami jama'a suna so su san shin waye dr isa alifantami to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda na gaya ba kafin fara hiran cewa ina da ɗabi'ar da ban cika son faɗan tarihi na ba saboda neman kariya daga shaidan da koyi da magabata irin su ibnu mas'ud radiyallahu anhu cikin sahabban manzon Allah da cewa ikitadu bil ladina matu fa innal hayya la tu'manu alaihi al fitna idan za ku yi koyi ku yi koyi da wanda suka riga suka rasu saboda rayayye tarihinsa ba a kammala rubuta sai ya bar duniya asali an haife ni ne a anguwa mai suna fantami a cikin karamar hukumar Gombe a cikin jihar Gombe a yanzu. An haife ni hijiriya wato hijira na da kaman shekara 1392 a watan Ramadana kaman 27 ga Ramadana hijira 1392 duk da mutane sun fi saba da kalenda ta eh, Gregorian kalanda ban cika san aiki da ta ban ababin darula ne sai in an haife ni a ranar 20 ga watan goma alif 1972 a bisa ga tarihin da mahaifina Allah ya gafarta masa ya bani kenan kuma na tashi ina karatu a gaban mahaifana su ne malamai na farko uwa da uba daga nan kuma aka ci gaba da karatun wanda tun da aka fara ana shekara hudu a duniya har yanzu ba a daina ba ana yi insha Allahu ta'ala to bayan ga samun wannan tarbiyya na iyaye ko dokta ya je kamar makarantar boko na je makarantar boko tun da akwai primary school a pantamin na yi primary na a wurin bayan na kammala na yi vocational training center a gombe na yi government science secondary school a gombe da ikon allah na yi karatu a wurin na kammala na samu shahada wacce da ke mai kyau atbu na yi degree eh, bachelor of technology a computer science na kuma kara msc degree a computer science na kara masters degree na biyu a technology management na kara professional examination wanda akan dauke shi kamar daraja ta masters ko abin da ya kama da wannan a cisco wato ccna abin da ke da alaka da networking na internet wanda asalin center din yana america shi ma na yi shekara shekara biyu bayan nan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya bani ikon tafiya Burtaniya a inda na je na yi wasu karance-karance a zaman da na yi a Burtaniya Allah ban dama na yi postgraduate diploma akan research method yadda ake bincike bayan nan Allah subhanahu wataala bani ikon yin postgraduate studies akan teaching and demonstration ya ake karantarwa a matsayina na almajiri ko malamin makaranta daga karshe Allah ya bani ikon yin digirin digirgir a mafi ingancin jami'a ta zamani a burtaniya kuma allah subhanahu wataala ya kaddara na kammala da natija ɗaya daga cikin wanda suka fi kowanne kyau a tarihin jami'ar na yi digirin digirgir wato phd doctoral degree a burtaniya a binciken da ya shafi computing and information system allah subhanahu wataala ba bani iko na kammala a kan lokaci kuma na samu shahada da jami'a da kanta ta yaba abin da na yi kuma wanda suka kula da aikin musamman wanda yake so bai na farko ya ce jami'a ta jinjina masa akan ingancin aiki na da makamantansu to wannan shine bangaren abin da mutum ya yi kuma tun kammala digirin farko ina karantarwa a jami'a ta abubakar ta tafawa balewa da ke bauchi wato jami'ar tarayya federal university na bauchi na yi karantar a bangaren information technology kusan akalla shekara goma sha uku zuwa goma sha hudu daga baya akwai jami'ar musulunci ta madina wanda da ta shahara ne da karantar da addini mai suna aljami'atul islamiyya su suka neme da cewa sun buɗe wasu kulliyat suna neman gudumawa ta zo madina na karantar kafin mu je ga barin ka najeriya ka je nan kasar saudiya don ka dinga koyarwa a nan najeriya kamar ka yi shekara nawa kana koyarwa kuma me ka gani a dangane da koyarwan da kai a nan najeriya a bangaren boko ko addini eto eh ko ya ji aka ce dr isa alifan tami eh. babu wani abu sai islama yawa <laughs> gaskiya ne ma eh, abdulhab amma da yake ka taba bokon ma za mu sauka ba mu to gaskiyar magana karatu na addini da na faɗa iyaye suka fara koya mini bayan nan shekara na hudu da kaɗan babana ya fara kai na haddan qur'ani wajen wani malami Allah ya gafarta masa malam ishaq na je wajensa na fara karatu a tsangaya da ɗalibai muna koyon karatu daga baya aka da ni a ramma na wani malami shi ma Allah dauki rayuwarsa aran masale shi yana fantami Allah ya ji kansa ya gafarta masa a wannan wurin ne haddan Qur'ani bayan nan mahaifi na sake kai ni wajen wani malami sunansa malam Umar yana nan a fantami wani dattijo na ci gaba da karatu a wurin sa tun da ya shafi kawaidi kawaidi na fara gaban iyaye na naje can muka kammala da shi su akhadari shu ismawi da karatun Allah ya ban wadannan foundation to akwai wani babban malami babban malami na zaure ne a Gombe wanda Allah ya masa baiwa da ilimi ya manyanta sosai yanzu amma yana raye sunansa Sheikh Sale Sadauki na je gidansa na yi karatu da ya shafi fikihu da ya shafi tun daga kammala iziya da risala askari ha na shiga muktasar na yi karatun luga na larabci takardu da yawa a cikinsa har muqamatul harir na yi karatu a gabansa a gidan akwai ɗaya daga cikin kuma dattawanmu a Gombe wanda lokacin malami ne na addini Dr. Ibrahim Alkadi ina karatun kwamfuta yakan zo da kwamfuta ko karatun addini ni kuma nakan je wajensa ina alfiya tubun malik a littafi na na hawo na karanta alfiya a wurinsa waɗannan daga ciki hatta amine na na fahimci mutum abokina ne amma yana da wani bangaren ilimin da ban da shi nakan je wajensa na koya ko na addini ko na boko ban taɓa filin cewa wai wani dan aboki ne ba zai karantar da ni ba duk wanda na ga iya da wata ni'imar da ban da ita Allah ba shi ilimi zan je na koya bayan nan Allah ya kaddara na fara fita wasu jihohi na tafi kamar Maiduguri na taɓa karatu a wurin na je wasu jihohi da dama na ƙasar nan Allah ya kaddara mu mutum ya taba karatu har fita waje kama courses da kuma zama majalis ilmiya sun fitar da ni wasu kasashe kamar egypt na samu zuwa kamar saudiya akwai malaman saudiya irin kamar sheikh umar fullata wanda asali shi ma dan jihar gombe ne dan na faɗa ma iya aiki da jinsiya wato citizenship na saudi ne don kusan a can ya tashi ƴaƴansa ma suna can kuma ya karanta har masallacin manzon Allah Allah ba ni ikon kaddarwa haduwa da shi na takaitaccen lokaci amma a wurin sa na fara koyan hakikanin menene aqida da tauhidin musulunci ah, kuma Allah sa masa kauna nata ta musamman da ya fahimci daga waje ɗaya muke ya je har madina ya karantar a masallacin manzo Allah kan dausayin aljanna riyadul janna wannan green carpet din nan yanda ake kokarin shiga rauda shi yake karantar a wurin iya da kujera a wurin a wurin ya zauna ya karantar da sai sunan abi dawud gaba daya to dan lokaci kada mu ga mu sai Allah ya sa masa kauna ta da yawan gaske to na fara koyan abubuwa na akida a wurin sa kuma da wasu malamai da dama dai wanda ba zai yi ba saboda karancin lokaci na bayyana maka su wadannan da dama a wurin su na yi karatu cikin taimakon Allah subhanahu wataala na karu da abubuwa na addini akwai wanda a wurin su koyan kira'a na ya wani mashuran malamai da da suka zo kasar nan daga Syria suna da kira'a a wurin su na fara koyan kira'o'i irin na su kamar riwaya na kalun riwaya na warshu da makamantansu wanda ya shafi kira'a na Qur'ani da riwayat so bil hakika abubuwan suna da amma wannan a dan takaita abin da zan gaya maka kenan wannan jami'a ta musulunci da ke Madina shin garin ya ka samu kanka wannan wuri to gaskiya tarihin yana da tsawo amma dai kawai abinda nake tunawa shine dab da kammala phd na wato doctoral degree wannan dokta na ingila shugabanni wasu daga cikin shugabannin jami'a din suka zo su har turai din suka mini email cewa suna so za su zo uk an ba su dama su gana da ni muka yi appointment da su ban san kan meye ba na zo same su muka yi zama a cikin birnin london muka gana suka ce suna so ne in taimaka na zo in karantar musu a jami'a jami'ar musulunci ke neman taimako na ce musu na gode da wannan dama amma a ban lokaci na je na yi salatul istikhara kuma na nemi shawarin iyaye da yan uwa da iyalai to abin da kawai ya gaya mun ya girgiza ni sai ya ce masa shi shugaban da biyar sai ya ce mun ba za ka zo ka taimaki addinin musulunci a garin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam mutanen garin annabinka suna son taimakon ka ba za ka zo ka taimaka musu ba sai mun tambaya haka wannan magana ta kashe mun jiki To sai a kasance da mu a shirinmu na makon gobe don jin ci gaban ansoshin tambayoyi kan tarihin sabon ministan sadarwar Najeriya Dr. Isa Ali Ibrahim Fantama daga bakinsa. Yanzu a madadin wakilinmu a Bauchi Abdulrahman Muhammad da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyan mu nan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Sade Sa'idu Daura. inda ya ce salam voa hausa muna kira ga iyayen yara su kula da 'ya'yansu a daidai wannan lokaci na bukukuwan sallah don kaucewa haɗurran ababen hawa da miyagun mutane masu amfani da wannan dama don cimma burinsu na ta'addanci da fatan allah ya kiyaye sai saƙo daga yusuf mai leda gwalolo inda ya ce salam voa a yau ne ranar da mahajjatan duniya suke hawan arfa ina musu fatan allah ya karbi ibadunmu baki daya ya kuma dawo da kowa gidansa lafiya sai saƙonmu daga gali siraja paki tare da honorable jafar yusuf nadaba paki daga jihar kaduna inda suka ce assalamu alaikum voa hausa muna kira ga 'yan uwanmu matasa cewa su guji yin tukin ganganci da ababen hawa domin kaucewa faruwa haɗura da ka iya kaiwa ga jikata lafiya ko salwanta rayuka a wannan lokaci da za a fara shagulgulan bikin babbar sallah a ƙarshe muke addu'ar allah ya sa a gudanar da bukukuwan sallah lami lafiya saƙonmu na ƙarshe ya fito daga lubabatu auta ingawa daga jihar katsina da malam hassan dogon faci ba tsari inda suka ce assalamu alaikum voa hausa don allah ku ba mu dama mu yi kira ga alhazan jihar katsina waɗanda suke ƙasa mai tsarki yanzu haka da kada su manta da halin da jihar mu ta katsina take ciki na rashin tsaro muna fatan za a dage da yin addu'a akan allah ya da mana da zaman lafiya mai ɗorewa to mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku da fatan za a yi sallah lafiya Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice. yayin da aka yi hawan arfa yau asabar sama da musulmi miliyan biyu ne suka gudanar da aikin hajjin bana ƙasar saudiya ƙasa mafi tsarki ga mabiya addinin islama tun a juma'a aka fara gudanar da aikin hajjin inda mahajjata suka yi ɗawafi ko kuma zagaye ɗakin ka'aba sau bakwai shi da aikin hajji yana ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci da ake so musulmi ya yi ko da sau ɗaya ne a rayuwa idan dai har yana da hali da kuma ƙoshin lafiya masu rajin kare tsarin demokuraɗiyya sun ci gaba da yin zanga-zanga a yau asabar a hong kong ƙarshen mako na goma a jere kenan da suke bore duk da cewa kuma mun yankin sun hana su izinin gudanar da dukkanin zanga-zangar illa guda ɗaya zanga-zangar wannan karshen mako ta ɗauki ɗumi ne tun bayan da masu fafutukar suke wato suka yanke shawarar gudanar da wani gangami na nuna fushin su a filin tashin jiragen yankin na hong kong a jiya juma'a inda a asabar aka yi zanga-zangar gama gari watanni hudu da rabi bayan da dakarun da amurka ke marawa baya suka ayyana samun nasara akan kungiyar is bayan da suka karbe gasu ta karshe wasu sun fara nuna shaku kan wannan nasara da ake ta yayatawa masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin a wannan lokaci yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyan mu na yau, Voitech zanga-zanga, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. la meilleure musique et les